shi ne abin da ya kamata mutum ya zama to koyaushe a kan aiki jirti a kan aiki ya so dole ma'aikata za ta sa ido a kan irin aikin da kake Mara Ali Sa'ad da gida kuma da alhamdulillah. Kwazanka, hazaƙa, ƙwarewa da kishin aiki da kuma rukon amana ya sa ka ka kai ga mataki na gaba mr ali sa'ad yanzu kai ne mai kula da ababen hawa ga baki ɗaya na wannan ma'aikatar ma'ana oc transport na gode na gode na gode na shi yasa muka karrama ka ga takardar ka ranka ne aini na kowa jin daɗi da wannan abin da ya same shi Allah ya rika masa eh, ya ranka ne na farko bar abin da ce illa in ce ne wa Allah godiya da ya nuna min wannan rana kuma ina mai tabbatar maka da cewa zan yi iya bakin ƙoƙarina in riƙe wannan mukami da aka ban kuma in kare haƙƙi na wannan kamfani kuma in kare duk wani abu wanda na san cewa zai kawo matsala ko tashin hankali ko kuma wani abin da bai dace ba a wannan bangaren da aka ɗora kuma zan iya bakin na a riƙe shi tamkar ni ne nake amfani da kuɗin aljihuna ko nake amfani da dakarata zai rike shi da amana kuma zan iya batu da na in tabbatar da cewa in Allah da ba a samu matsala da ba ya zarra ba a ranke dai na gode na gode da wannan appointment da aka mu kuma in Allah ya yarda ba za a ji kunya a gare na ba na gode sa na sa gaskiya ne ai abin da muka duba kenan muka san ka cancanta shi yasa muka maka yanzu za ka yi fakin da sauri ka tattare duk wani inaka inaka da yake tsohon ofis ɗinka ka koma sabon ofis ɗinka saboda wanda yake baya ya samu ya matso kusa da an gama ranka da ne godiya kisa sa in Allah ya da shi kenan Allah ya taya da musa Allah ya saka ne ka gani na ganta kamar an kwato ki a bakin kura Ni za ka ce an kwato na bakin kura eh. um, hmm, maganin tafiya bikin nan gobe ne ba bibi na manta insha Allah wallahi tallahi na manta da magana biki nan gaba ina shafa wallahi ba wai sai mu shirya da wuri mu tafi ko mm, to Allah ya kai mu goban dai amma yi ba zan samu daman zuwa ba kin san dalili kin ga yau din nan dama ina so an kin zo zaki kwanta zan miki bayani yau din nan aka bani letter of appointment na na promotion promotion da aka yi mu an bani oc transport very happy so kin ga dole in saka ido don in san makaman aikin gaskiya idan na ce yanzu zan tafi to akwai abubuwan da ya kamata in san su a gobe wanda kuma zan bata wani lokacin ban san su ba so ki haƙuri sai in ɗauke ki sai in kai ki tasha sai in ɗauka miki turab sai ki tafi motar haya zan hau ya za bibi na ki Allah godiya ina laifi wasu ma ba su samu makamancin haka ba ne ma suke sarrasa hmm? ke ballantana gashi Allah ya baki ma abin da zaki alfahari da shi har a iya daukar miki drop hmm? yawa so na ganin time is against ya kamata mu kwanta hawo kan gado ciki hawo gado ko Nace ce ki zo kan gada nan hmm? na ce ki hau mana an ki na san abin da zan yi yadda kika sha kyau ba shi yasa nake sa miki ido a kodayaushe idan zamu ci abinci da ke ko na dare ko na safe tunda na san rana ba tare muke ci ba ina wajen aiki a yaushe nakan yi miki faɗa ko kuma nakan ji hankalinki nakan yi miki nasiha akan duk abin da za ki ci kar ki sake ki kai shi bakinki ba tare da kin ce bismillahir rahmanir rahim ba domin koyarwa ce ta annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a lokacin da kai wannan bismillah ka ɗauki abinci ka ci a bakinka ubangiji allah zai albarkaci wannan abin da ka ci idan akwai wani abu ma wanda yake mara kyau a cikin ubangiji allah zai kare ka kai bismillah bismillahi rahman rahim da sunan allah mai rahama mai jin kai abu ne mai karfi so ki sani a duk lokacin da zaki ci abinci ina jan hankalinki akan kada ki sake ki ci ba tare da kin yi addu'a ba addu'an nan tana taimaka mana shi sa ko da yaushe nake gaya miki ko yara za ki ba breakfast ki tabbatar da suna nan kina nan suka fara sa hannu su ci dan su yi bismillah sai ga ke yanzu kina wasa da ita to wannan shine kashidi na karshe da zama in kika ƙara yin haka na san hukuncin da zan dauka ba zan gaya miki ba ni na san hukuncin da zan yi kin ji ko an gama insha Allah ba za a kuma ba shi sa a koda yaushe nake jin daɗin zama da kai nake jin daɗin mu'amala da kai saboda akwai nasiha na ji daɗi sosai yasa a baya ka yi saurin kasa samari na ba na so ki ringa maganar samarin nan ba na so kin ga ko hira da muka taɓa da ke ka ce ka kasa samari na to wai ka samarin nan ba tun yaushe wannan zancen ya wuce ba shekara nawa ban abun ka ba ma wallahi ke ƙara muka kawo wannan magana Allah za mu rigima da ke ba na so afuwa an yi na farko an yi na ƙarshe ba za a ƙara ba yaya maganar waɗannan yara ok da ke kasan yau friday a gasu dawo da wuri abin da nake nufi ke za ki je ki ɗauko su a makarantar eh to ni dai sai na yi zan fita kan ɗauko su to za a iya barin ki da kawajen aiki ki je ki ɗauko su a yau in yi waya da firdausi za ta zo ta ɗauke ni sai mu wuce ofis tare না হতো বিসমিল্লাহ রহমান রহিম বিসমিল্লাহ One five two MC five two four one hundred and fifty thousand.

to yanzu abin da zai ta zama bai kama ba yanzu tafiya da tsokar karen ne zamu tafi police station idan muka je police zan yi rahoto sai amma mai yan sanda guda biyu sai mu tafi mutuwa zama bai kama shi zama bai kama ni alhaji musa abin nan ya bani mamaki wajen allah din annabi dama kana da nan ni yaushe rabon da in hada fuska ta da taka shekara biyu kenan shekara biyu ni wallahi har na manta ma da zancen musa sai da nan ga in na tuno in ce a ah, allahu akbar allah sarki duniya eh, yayo sharaban da hadda musa musa ga baki ɗaya da ba zancen sa wallahi na dauka baka ga sannan ga baki ɗaya ta dija wai shin musa a wace duniya kake dan allah A da sa'ad ai business nake yanzu na ajiye aikin gwamnati yanzu har na yi aure ma a can kuma matata ta haihu na sa wa dan suna suleiman wata takwas kenan da haihuwarta a wani garin kake a kwatano alhamdulillah alhamdulillah sunan matata kuma sadiya to ali sa'ad in ma bai zo dan kai ba ai ko dan ƙarin girman da ya samu yanzu ba shine oc transport na wannan kamfani ai ka zo don taya shi murnar congratulation ko kana nufin yanzu ali sa'ad ya zama promoted Ya eh, mana kai amma congratulations I'm, I'm very happy with this very development Thank you. <laughs> Na gode, Madalla. Thank you. I'm happy to see your promotion. Thank you. <laughs> Godiya nake wallahi Alhaji Musa. Ina maka fatan alheri. Madalla. Ina fatan shekara mai zuwa ka wuce wannan shashashan. Musa, yanzu ni kake gaya wannan magana kake wannan iskancin? Ba damuwa. Muna nan zan rama. Ala Usman ka farga Ali Sa'ad fara aikin nan ka goma sha ɗaya. Shi kuma a shekara uku kawai har ya zama OC Transport. kaga musa kaga wannan ba abin da ya kamata ka ranga faɗa ba ne kaga kai ba ne ni ko ina tare da usman a nan wajen tare muke aiki e, ya zama ɗan uwana komai na mu tare ne kuma na san kai yanzu dauke kafa kana ka yi tsalin ka bar ƙasar nan ka koma can inda kake da zama ni kuma barin mu da shi da shi zaka yi kuma ofis din mu daya ai shi promotion na Allah ne in shi ba san ga babu da zai Allah zai kai shi ba gaskiya ne amma ai ya kamata ya yi wa kansa fada halisa a kaga shigowar zainab kuwa sam mamma sun ta shigo wallahi to dan na ga da na shigo na ganta a ƙasa tana ta bulayi kuma ina tunanin neman ka take yi a to to amma tun da haka ne bara in je na san akwai magana take so za ta gaya min ne gaskiya ne ina ganin alhaji musa tunda na ga wucewa za ka yi mace mata sai in raka ka na raka ka da kanan to sai in ga ita wannan wani kaya take mai kawo mana kaya ne akwai kuma abin da zan bata ina ganin hakan zai kuma shi ta ko? Alhamdulillah, shi da da banza bayan da zai haɗu kin san mutumin da yake aiki karkashin wani kamfani me sai ce a canja masa waje sai abin da kamfani ya yi shi ki haƙuri hmm? san waje ki zama ki huta zi san da zuwa san da zuwa ni na san hawa binin nan mu kanmu da muke maza muna jin jiki wajen hawowa kin san ma'aikaci na kamfani duk abin da kai din na kai shi dole ne ya bi hakuri zaki ki hawa haka ki sauka haka assalamu alaikum uga Allah shi da kalaji Usman eh to to to ta zuka lallai ah lallai to wai alisa'ar mai isa wai ku mai isa kuke so ne kuma kuna kaiwa kasuwa ku fito fili mana ku nuna junan ku da kuke wa junan ku ku daina wannan boyewar kawai ku daina wani babbasarwa alhaji usman kai fa ne matsala ta da kai kenan wai shin baka san akwai ɗan kunya tsakanina da zainab ba ya kamata ka ringa ɗan daga kafa mana naji zainab wai yanzu tallake ka kawo mana ko kuma ganin alisa a kika zo duka biyun na zo kaya ko duka biyun na kawo talla ganinsa kuma shi kadai ne zainab ki sami me nake so da ke ki samu man atamfa guda biyu masu kyau wanda zan ba matata sa'ilin nan ki samu man kayan yara na namiji kala biyu ki samo min kayan yara na mace kala biyu wanda za ka yi wa yara na wannan shi ne abin da nake bukata kin ji ko amma ki sani kamar da yadda aka saba ne idan wata ya kare sai cike miki kuɗin ki tunda ba kuɗi a kin zuwa watan ma ya raba ya haura zainab kuɗin ki zai baki yanzu take ya za a yi mace bashi shi ma ya ce zai ci ya zama babban mutum shi ne oc transport na wannan ma'aikatar da ke gani kada ki taɓa yadda kawai ya baki kuɗinki alhaji usman in ma duk kwayan nan zai kwashe a matsayin bashi wallahi sai in bashi sai ranar da ya ga damar biya sai ya biya saboda shi matsayin shi daban yake da sauran mutane amma da kaji kunya abokina alhaji usman wallahi tallahi ka ji kunya zainab kin burge ni iya burgewa kurkus haka nake bukata da maki fada mm. to laban masoya bude masa ya gani ni ma in kwashi nawa ba shi kenan ba mota ya kare din mu haɗin mu biya dan kowa ya sani kinga mun da kayan nan mu gani ma in kawo ne zan iya dauka ina san akwai kayayyaki da yawa da za a baka bude masa